tsira da aminci Allah su tabbata kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da alayensa da sahabbansa da duka wanda suka ji kina addini eh, da gaskiya suka karba har ya zuwa ranar ƙarshe muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya sake kaddara haɗuwar mu a wannan masallaci mai albarka a wannan majalisi na malaminmu Sheikh Ahmad Al-Hassan Sa'id Allah ta'ala ya ji kansa da rahma a karatunmu na baya mun kai ƙarshen babin da muka ɗauki in Allah yadda za mu shiga sabon babi a yau Allah subhanahu wa ta'ala muke roko ya yi mana jagora mala ce babu ko babun alamatu hubbillahi lil'abd wal hasi ala takhalluq biha was sa'i fi tahsiliha babun wani babi wanda zai muna bayanin alamatu hubbillahi ta'ala lil abd alamomin son Allah subhanahu wa ta'ala da bawa wal hasfi ala takhalluq biha da kwadatarwa da mutum ya kamanta kansa yayi aikin da Allah subhanahu wa ta'ala zai so sa ko aikin da zai ja masa ƙaunar Allah sannan wasa'i fi tahsiliha da tafiya ko aiki a wurin nemo son Allah subhanahu wa ta'ala balan kamar da ya saba yana bude kowane babi da wayansu ayoyi da suke da alaka da wannan babi a farko ma da ce qala Allah ta'ala Allah sarki ya ce Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Allah subhanahu wa ta'ala ke ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce da su qul in kuntum tuhibbuna Allah har in dai kuna son Allah da gaskiya kuna kauna Allah fattabi'uni ku min biyayya ku bi hanyana ku bi tafarkina yuhibbukumullah Allah subhanahu wa ta'ala zai kaunace ku zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum sannan banda Allah subhanahu wa ta'ala zai sai ku zai gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahman a nan ga a cikin wannan aya akwai abun da za mu magana akai akan sifofin Allah subhanahu wa ta'ala shine sifatul mahabba siffa na so na ƙauna game da Allah subhanahu wa ta'ala ko shaka babu Allah subhanahu wa ta'ala ya siffantu da sifofi wanda suke na kamala ne duk wani sifa wanda yake na kamala ne Allah subhanahu wataala ya siffantu da shi amma sifa na raguwa kuna na tawaya ne Allah subhanahu wataala bai siffantu da shi ba duk wani alkhairi ya kama da Allah subhanahu wataala siffa ne na Allah subhanahu wataala amma kuma ba danganta sharri ga Allah subhanahu wataala don shi Allah subhanahu wataala kamar yadda muke jin muna son wani haka ne Allah subhanahu wataala kuma yana son bayinsa kamar yadda muke jin ko ayyuka da muke kauna muna so haka ne kuma Allah subhanahu wataala ko ayyukan da yake so ko ayyukan da bai so to wannan sifa ne na Allah subhanahu wataala amma shin siffan Allah subhanahu wataala yayi kama da sifan mu a soyayyan Allah da kaunansa irin soyayyan mu ne a duk wani abun da za a kwatanta game da sifan Allah subhanahu wataala siffa ne wanda ake ce yaliku bi jalalihi wa azamatihi sifa ne wanda ya dace da girmansa sannan kuma da ɗaukakarsa bayan da za mu kwatanta soyayyan Allah subhanahu wa ta'ala da irin soyayyan mu a abinda mu za mu imani da shi a aqida ahlus sunna wal jama'a shine Allah subhanahu wa ta'ala yana da soyayya soyayyan da ya dace da zatinsa da girmansa da buwayensa. soyayyan da ya kama da shi amma ba irin namu ba duk lokacin da zaka yi tunanin wani abu game da Allah subhanahu wa ta'ala kwatanta shi da da irin na bawa to shi Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ba wani abin da ya kama da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin siffarta a cikin zatinsa Allah na da irinsa amma irin wanda ya dace da shi ba irin namu ba to wannan shine sifatul mahabba to Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya yake cewa annabi ka ce ma bayinka ka ce ma bayin Allah Allah ce Allah ke ce ma annabi ka ce ma bayina in kuntum tuhibbuna Allah har in dai kun kasance kuna son Allah subhanahu wa ta'ala fattabi'uni abinda zai nuna wannan kauna da kuke ma Allah subhanahu wa ta'ala akwai aikin da za ku yi wannan aiki zai nuna kuna son Allah subhanahu wa ta'ala mana idan kuna son Allah subhanahu wa ta'ala to akwai abin da zai nuna wannan soyayya ba soyayya bane wanda za ka yi magana kan a cikin bakinka cewa ina son Allah shi magana ko harka ya so eh, eh, al'amari ya so kan haka a'a in dai kana son Allah to akwai abin da zaka yi lalle ya nuna kana son Allah subhanahu wataala abin da zai nuna kuma soyayyanka game da Allah subhanahu wataala shine kamar da Allah ce a cikin wannan aya fattabi'uni annabi ce ku bi ku bi ni Allah annabi alaihi salatu wasallam kadai ne ake mabiyayya sallallahu alaihi wasallam shi kadai ake mabiyayya kai tsaye ba tare da kai bincike ba kai kwankwanto fattabi'uni wano ku yi mu yi annabi alaihi salatu wasallam biyayya ubi sunna annabi alaihi salatu wassalam mu duba inda annabi alaihi salatu wassalam yayi ibada mu duba inda annabi alaihi salatu wassalam yayi musulunci halayen annabi alaihi salatu wassalam mu duba wa'annan da suka kunshi annabi alaihi salatu wassalam mu yi koyi da annabi a cikin wannan ya annabi yake ibada me annabi ya ce ayi me ya ce a bari ya halin sa yake a cikin gida ya halin sa yake a cikin tare da yara ya halin yake tare da mata ya halin yake tare da sahabbansa yake mu'amalance yara yake mu'amalance matansa yake mu'amalance sahabbai yake mu'amala da arna yake mu'amala da yahudawa da duk wani abin da ya kama da haka shine fattabi'un mai annabi ya ce mu yi masa biyayya menene bi su mu kauce ma hanya da annabi alaihi salatu wasallam bi su idan kai wannan lalle kana nuna kaso Allah subhanahu wataala saboda Allah shi ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam annabi kuma ya isar da sabo tabbas to idan kana son ka nuna cewa lalle kana kaunar Allah subhanahu wataala to dole shi kai ma annabi alaihi salatu wasallam biyayya to yi ma annabi biyayya bin annabi alaihi salatu wasallam da bin tafakinsa yana nuna kana son annabi kuma duk wanda ke son annabi yana son Allah subhanahu wataala in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah idan kun koyi da annabi kun bi tafarki annabi kun bi hanya annabi alaihi salatu wasallam to wannan dalilin wannan za ku samu soyayyan Allah subhanahu wa ta'ala shine yuhibbukum Allah Allah kuma zai kaunace ku zai so ku ma'ana idan ka so Allah Allah zai so ka yuhibbukum Allah sannan banda haka wa yaghfir lakum dhunubakum zai gafarta zai gafarta muku dhunubanku wallahu ghafurur rahim Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne kuma mai jin kai ne mai rahman to Allah subhanahu wa ta'ala lalle akwai bayi da yake kauna su ne bayin sa mu'minai wanda suke tsoron Allah subhanahu wataala suna kiyaye abin da Allah bai so suna aikata abin da Allah ke so sannan kuma akwai ayyuka da Allah subhanahu wataala yake so wayannan bayi da Allah ke son su duk wani abin da Allah ke so su kuma suna yi duk wani abin da Allah kuma bai so suna guje masa to lokacin da zaka samu kanka a cikin wannan marhala wannan wannan yanayi to ka tabbatar cewa Allah subhanahu wataala yana son ka qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim to shi idan bawa ya san cewa lalle Allah na da soyayya akwai wayansu daga cikin mutane yana son su akwai wayansu daga cikin bayi yana kaunar su me ya kamata yayi yi shi ma yi kokari ya kasance a cikin wayannan bayi tunda Allah subhanahu wataala ya ce a cikin alqur'ani akwai bayinsa wanda yake kauna to kai kuma she ka yi kokari ka kasance a cikin bayin da Allah subhanahu wataala yake so yaya za ka kasance a cikin bayin da Allah ke so sai ka yi aikin da Allah ke so ka bi annabi alaihi salatu wasalam ka bi tafarkinsa lokacin Allah subhanahu wataala zai so ka to shi yasa babu matsayi wanda yafi wato wannan matsayi sharaf girma da daraja a ce Allah subhanahu ta'ala na son ka wanda ya halice ka ya ce na son ka yau ya ma za kasance idan wani daga cikin shugabannin duniya da muke raye da su wasu masu matsayi a cikin rayuwarmu za su bayyana kararar ce suna son ka ya lamarin ka zai kasance tsakanin mutane balle a cikin Allah subhanahu wa ta'ala ne kawai ke son ka akwai wani eh, bawon Allah da ke koro muna labarin wasu abokan ne guda biyu ɗayan sun yi karatu tare amma ɗayan shi ya samu dace ya samu shiga a cikin siyasa har yanzu kasance minista daga cikin ministocin ƙasa ɗayan kuma an yi an yi an yi ba a samu abin da aka dace ba to ba dace da abin da ake so ba ke koma gida ana dai buge-buge haka amma dai har har lokacin da za su haɗu akwai wato kira wato tsakanin su suna da labarin juna ke ga gugun wato harkan siyasa ta taso sai kira abokin nasa ce to za mu zo mu zo gida fa saboda lamarin siyasa gashi gashi gashi yanzu ina son kafin in tashi ka gwada mini bukatun da kake so bukatunka yi maka tanadi na musamman idan na zo me gashi a hannunka shi wannan ba Allah ce tabbas lalle wannan dama ne da na samu a cikin wannan yanayi lalle nuna ba mutanen garin mu ni ba ba karamin mutum ba ya ce masa kaga abin da nake bukata ya ce eh, idan ka zo shi mutane sun taro mutane sun taro ana harkar siyasa wuri yayi wuri sai ka dauki microphone ka ce ina wani a cikin jama'a sai fito a cikin jama'a kasance gefen ka ka ce wani nan abokina ne ina so sa ce kawai abin da nake so kenan kawai abin da nake so kenan ke ko gashi nan lokaci yayi rana ya kai lokaci yayi aka zo aka zo nan ana taron siyasa can ya nemi da ai shiru da aka yi shoce ina wani Ke ce gani a cikin jama'a can baya shi fara takama yana zuwa kowa na kallonsa shi da zai zo a kusa da minista mana wannan ɗaukaka ne da ya samu a cikin garinsu saboda me ga manyan mutane sun zo shi da ake duba ba kowa bane a cikin gari ashe manyan mutane su san da zaman sa har suna son sa yayi masa abin da yake bukata shi ke ce to ka zauna kusa da mu har mu kare kan ya zauna shi da aka mace to wannan fa muna son shi saboda namu ne shikenan bayan haka nan ya samu ya samu dokaka a gari ba mai taba shi da ba kun san mu harkan mu siyasa mu na Afirka in an san ka sa wani babba a cikin siyasa ba mai taba ka kuma sannan girman ka na musamman ne to idan ɗan siyasa zai kaunace ka ka samu wannan daraja a tsakanin mutane ina ga Allah subhanahu wa ta'ala kisa soyayyen Allah subhanahu wa ta'ala ma bawansa matsayi ne mai girma da bawa ke samu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ya kamata a ce kowane bawa ya iyakacin kokarinsa ya yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai kaunace sa ya yi ayyukan da Allah subhanahu wa ta'ala zai so sa sannan kuma zai jawo musu soyayyar Allah subhanahu wa ta'ala saboda ba karamin daraja bane zai zo a cikin hadisi mu ga irin darajar da mutum zai samu lokacin da Allah subhanahu wataala ya so sa aya ta biyu ma da cewa qala ta'ala Allah ya sake cewa madaukakin sarki ya ayyuhal ladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahum adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata ra'im ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wanda suka yi imani da Allah man yartadda minkum an dini duk wanda ya ridda ya bar addininsa duk wanda ya fice ba addinin musulunci ya ce shi babu shi babu addinin musulunci wato ridda shi ne mutum ya shiga idan ya shiga a musulunci akwai ana tashi wata rana ce kai shi ba musulmi bane ba ya daina addinin musulunci bai ma imani da Allah ba bai ma imani da manzon Allah ba ya daina sallah ya kuma kafiri shine ridda dama addinin musulunci ba a tilasta ka shigo la ikraha fi din ba ce dole sai ka shigo ba amma sharadi ne in ka shigo ba ka fita in ka fita kai ridda kenan wannan sa kuma yana nan Allah ta'ala ta ce man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allah da sannu Allah subhanahu wa ta'ala zai kawo bi qaumin da wa'ansu mutane yuhibbuhum sifa wa'annan mutane suna son Allah wa yuhibbunahum shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana son wa'annan mutane kaga sifatul mahabba ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala kauna da soyayya lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana soyayya yana son bayinsa mu'minai bayinsa masu kiyaye dokokinsa yuhibbuhum yana son su wa yuhibbunahu su kuma wa'annan mutane suna son Allah subhanahu wataala siffa ne na Allah subhanahu wataala kamar sifatun rida yardan Allah subhanahu wataala Allah kuma na yarda irin kai yanda zaka yarda da abu hakan kuma Allah subhanahu wataala yana yarda amma yardan ka irin yardan Allah ne a'a ya zo a cikin alkur'ani a cikin ayoyi da dama radiyallahu anhu wa radu anhu a cikin wato eh, game da lamarin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yarda da su su kuma sun yarda da Allah shi yasa Allah ce yuhibbuhum wa yuhibbunahu su wayannan mutane yana daga cikin sifofinsu suna kaunan Allah sannan kuma Allah na ƙaunar su daga cikin sifofinsu azillatin alal mu'minin wayannan mutane su wato suna kaskantar da kansu a gaban mu'minai mana ba su girman kai ba su ɗaukar kansu ba su zalinta dan wayansu mu'minai wannan shine sifofinsu mutane suna tawadu in dai gabansa ne gaban mu'mini da dan uwansa gaban musulmi da dan uwansa ba shi ba matsala bai ɗaukaka kansa bai masa girman kai bai ga ya shi ba jiji da kai shine azillatin alal mu'minin sannan kuma a izzatin alal kafirin masu ɗaukaka ne masu tsanani ne a kan kafirai saboda Allah subhanahu wataala ya karfafe su da imani a gaban kafiri babu ba su ba ba su ba wato ba su ba saukar da kai suna nuna izza da ɗaukaka da buwaya gaban kafiri saboda suna nuna ma kafiri ƙarfin imani yarda da Allah ta yaya za ka yi imani da Allah Allah ne halice ka kara masa ibada sannan kuma kaga kafuri ka salwanta kaga kafuri ka sokar da kanka kaga kafuri kana mishi tawadu alhali dan wanka mu'mini kana mishi mu'mini kana masa girman kai babu wannan a cikin sifan mu'mini mu'mini na kwarai game da dan uwansa mu'mini musulmi yana sokar da kansa ne zaman lafiya ne tsakaninsa shi da mu'mini amma kuma an kafuri ne yana ɗaukar kansa saboda shi ɗaukake ne ke wato mai buwaya ne akan kafuri mai ɗaukaka ne akan kafin aizatin alkafirin yujahiduna fi sabilillah daga cikin sifofinsu suna jihadi fi sabilillah wala ya yakhafuna lawmata la'im sannan kuma daga cikin sifofinsu ba su tsoron zargin mai zargi duk wani aiki da za su yi na alkhairi ba su tunanin a ah, ina aikin ga an ce mini kaza an zarge ni an ce bai kaza ba a'a babu ruwansu har in dai aikin Allah ne to za su yi aikin Allah ne duk mai zargi idan zai zargin sa, sai zargi su ba su damu da wannan ba duk wanda zai zage su zage su su damu da wannan ba matukan su san alkin Allah suka yi matukan su san suna akan gaskiya suna kan gaskiya shine wala ya na lawma tala'ib suna son Allah sannan kuma suna ah, tawadu a gaban dan wayansu mu'minai suna ɗauka kansu gaban kafirai sannan suna jihadi fi sabilillah ba su tsoron wanda zai zarge su zargin mai wanda zai zarge su duka babu wanda zai zarge su babu ruwan su, wala ya na lawma tala'ib daga cikin sifofin su kenan Allah ya ce zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasi'un alim Allah subhanahu wa ta'ala yake wannan siffa wannan bayin Allah da Allah ya zabe su falala ne da daukaka ne daga Allah subhanahu wa ta'ala zabi ne na Allah Allah musu Allah shine wanda ya musu wannan falala sannan kuma yu'tihi man yasha dama shi falala Allah ba kowa ake ba ba wanda Allah ya ga dama ba shi. da daukaka da falala Allah subhanahu wa ta'ala na ba ga wanda ya dama ne ba kowa ke samu ba wallahu wasi'un alim Allah subhanahu wa ta'ala shine mai yalwan falala da ni'ima sannan kuma shine masani akan duk abin da yake gudanarwa game da harkokin bayinsa wannan su ne hadis ayoyi da Allah subhanahu da afwan da malai ya kawo muna a cikin wannan babu sannan abu na gaba shine hadisin da zamu shiga ciki malai cewa ana bi hurairah radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته وإن وإن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري إمام البخاري shine wanda ya rawaito wannan hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala Abu Hurairah yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a shi yace inna Allah ta'ala qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mushafarin cewa wannan sifa ko siga ne na hadisul qudusi wanda annabi alaihi salatu wasalam ne ke karbowa daga Allah subhanahu wataala shi zai yi riwaya daga Allah sannan mu kuma mu yi riwaya daga shi ya sha bamban da alqur'ani alqur'ani shine wato saukakken littafi ga kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da lafuzansa da ma'anoninsa daga Allah subhanahu wataala ne sannan hadisul qudsi ma'anoninsa daga Allah subhanahu wataala lafuzza daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin nabawi da lafuza da ma'ana daga Allah daga annabi alaihi salatu wassalam wannan su ne shine bambanci tsakanin wannan abubuwa guda uku in an ci alqur'ani lafazin daga Allah ya fito ma'anan ma daga Allah ya fito sannan an ci hadisul qudusi ma'anan daga Allah ya fito Allah subhanahu wataala ne zai wato zai tusa a cikin wato zuciyar annabi alaihi salatu wassalam a cikin ruhinsa sannan lafuzan kuma sai su fito daga bakin annabi alaihi salatu wassalam ma'ana daga Allah lafazi daga annabi sannan hadisun nabawi hadisi da muke karantawa da lafuza da ma'ana daga annabi alaihi salatu wassalam dukkan wayannan guda uku gaba daya wahayi ne kuma daga Allah subhanahu wa Allah ta'ala ya ganar da mu inna Allah ta'ala qala man adali waliyan duk wanda yayi faɗa da waliyina yayi kiyayya da waliyina wanda bi sun waliyina waliyan wani waliyi wani ne waliyi waliyan Allah subhanahu wataala ya nuna mana a cikin alkur'ani wane ne wali ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ala ku saurara ku ji inna awliya Allah su waliyan Allah masoyan Allah la khawfun alaihim babu tsoro tare da su wala hum yahzanun sannan kuma babu bakin ciki tare da su cikin sifofinsu alladhina amanu wanda suka yi imani da Allah subhanahu wataala wa kanu yattaqun sun kasance kuma suna tsoron Allah subhanahu wataala suna takawa shikenan duk wanda ya sifatu da wannan sifofi guda biyu ya zama waliyin Allah subhanahu wataala ka yi imani da Allah kana jin tsoron Allah ka zama musulmi Allah subhanahu wataala babu wani mutumin da za a keɓanta cewa wannan shine waliyi ne bayan shi babu wani waliyi kuma da za a samu babu wannan mutum kuma wato ba wai mutum bane wanda musa mu ayyana cewa wannan shi waliyin Allah ne kuma muna nan tare Allah kare shi ya san wane ne waliyin sa Allah ya san wane ne badadin sa wane ne waliyin sa wane ne masoyin sa daga cikin nan ba mamaki akwai su da yawa ba mu sani ba abu ne wanda yake a boye Allah kaɗai ya sani wala Allah shi dai wani abu na siffofinsa ko na halayen su bayyana cewa a ah, lalle mu ce wannan mutumin kirki ne ko wala Allah bayan mutuwansa a dinga la'akari da lura da wasu abubuwa da suka dinga faruwa a rayuwarsa har ya zuwa mutuwarsa ce kai ba mamaki wannan ɗaya daga cikin waliyan Allah ne shi yasa ba wani alama da Allah subhanahu ta'ala ya sa kan goshin mutane idan mun gashi wannan shine wali babu babu allazina amanu wanda suka yi imani da Allah duk wanda ya yi imani da Allah wa kanu yattaqun yaji tsoron Allah yana yana takwa shi ma waliyi ne shi ma waliyi ne za a samu cikin maluma za a samu cikin limamai za a samu a cikin attajirai za a samu a cikin wato masu aikin hannu baganeza ne mekanisiyan ne eh, mai sai da wahu ne mai shago ne tela ne kowa za a samu kowa ko ina za a samu wali kana ganin shi gashi wani yawa yawa kana rina shi ashe masoyin Allah ne waliyin Allah ne kai baka sani shi yasa wannan shine waliyin Allah Allah ya ce to wannan mutum duk wanda ya kiyayya da wannan mutum ya zalunci wannan mutum ya yi adawa da wannan mutum yana da matsala yana da matsala Allah ta ya samu gani da shi zalamari haraka na wali ya kai ga wato a cikin tarikan sufaye ko tijaniya idan za mu ce an wuce gona da iri game da lamarin waliyyai? mutane ne wanda za su taru su naɗa wani cewa shine waliyi a cikinsu kuma yana zaune babu sallah azafar babu sallah la'asar kuna zaune ku yi magana ce muku yanzu ga shi yaje maka yi la'asar ku yi magana ce muku su yanzu ga juma'a a maka yayi ina aka taba samu wannan a cikin halittar dan adam bai da wannan iko halittar mutum bai da wannan iko aljani ne Allah subhanahu wataala ya halice shi ya bashi wannan wannan karfi wannan iko a yanzu nan zai bace ya bulla a garin da yake so a cikin duniya ya bulla a makka ya bulla a marka ya bulla a faransa ya bulla duk da yake so amma a tabiya mu ɗiyan adam allah bai mu haka ba in kana son ka je makka she ka je ka yi fasfor kuma fasfor akwai takardu da za ka yi kafin wannan ka yi fasfor ka je airport ko ka nemi visa sannan ka je airport ka shiga jirgi jirgi ya tashi da kai ka yi awowi kana cikin iska sannan ka sake sauka a garin da za ka sofa a roke ka kai gari kaza kai gari kaza sannan ka je garin makka mu haka Allah ya yi su kuma idan za su tafiya babu basu babu ba visa kawai shi bace ya kulle garin da yake su yanzu yanzu ba kuna zo ya ce taimaka ya dawo ba tare da ba tare da batin lokaci ba to amma cikin mutane shi mu zo muna zo ana kallo ka inda kake zaune a ce malam juma'a ya kai ah, <laughs> yanzu za ku yi juma'a mun juma'a tun makka tun da zo kashi ne na zo ne na yi magana ce a ni din da kake ganin ba ni ba ne asalin ni din na je saboda rena mutane hankali wannan Allah ta ya samu gani muna magana nan yanzu muna dariyan nan kowa suna dariya daga cikinmu suna ga maganar wasa ne mu she mu gode ma Allah subhanahu wataala da ya shirya da mu muka gane wannan wallahi wani wuri aka wannan magana sha ai kabbara ai kabbara kuma ai imani da abin da ake faɗi Allah ta ya samu gani ina tunawa wani lokaci da ne rashin lafiya ina likita eh, babu mu tsohuwa ba Allah ya ji kansa da rahama eh, lokacin na samu sauki da na an zo aka yi jinya shi gudun zo gida ina zama nan shi lokaci ya kai lokacin kula da marasa lafiya kai shin koma ina zaune bayan azafar shi zo ya tarar da ni kofan gida muka ga ya samu kai fira sai wuce yanzu shi gari sai Eh, babu mu Amar Fita ke cewa muje likta mu je gaida malam Mustapha? bai da lafiya ce a'a jiya fani na gashi baya safa ce a'a bai da lafiya na likita ce a'a yana gida Lafiyan shi lau to suka dai je gaddama dai hakan gari tsakanin su gashe dai sallamar shi to muje suna zuwa kuma shi tare da ni ga likita shi abun ya bashi mamaki ha ba kai jiya na gani a kofan gida ce kwarai eh, kwani ne to kuma an ce baka da lafiyan shi ko zo likita ce eh jiya kofar gidan nan ni ni kuma ina likita ni ni kenan kuma nike ta saboda ni wali ne ta yace shaki ne <laughs> Allah ji kansa da rahama to kaga irin wanda ake yi wadaran mutane kai mutum kai Allah guda kai kare aka yi ba yi kan biyu ba kai kare ne kace kai kenan kuma kai ke makka kai kenan kake wuri kaza ko ana masallaci ana sallah ayi magana da kai ce a ai ainihin ni da kaina ina masallacin na sallah yanzu wanda ke magana da kan ba ni bane da sunan wariyantaka da sunan wariyantaka Allah ta'ala ya ganar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man adali waliyan faqad adantuhu bil harb duk wanda ya yayya da waliyina lalle na ta masa yaki ya shirya gagarumin yaƙi ni da shi kaga za ka yi yaƙi da Allah kaga dai kamar da ke cewa ya fama ci subhanahu wa ta'ala yana ma ka shaidi ne duk wanda wali yana da to ka kiyaye sa saboda baka ka yaƙi Allah baka isa ba faqad azantuhu bil harb to ku gura mu wannan mutum na shelanta masa da ya shirya zan yaƙi da shi kuma duk wanda Allah zai yake sa zai rinjaye sa ko shakka ba fa kada azantuhu bil harb annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ko hadisul qudsi Allah yake cewa cikin wannan hadisin wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in babu wani abin da bawa na zai nemi kusanci da ni da wani abu ahabba ilayya zai fi soyuwa zuwa gare ni ji Allah subhanahu wataala mimma aftaratuhu alayhi sama da abin da na wajabta mishi mana babu wani aiki da za ka yi Allah ya so wato Allah na so shi sama da abin da ce dole ne kai duk wani abin da Allah subhanahu wataala ya bukaci kai kai to Allah subhanahu wataala na so wannan duk wani abin da za ka yi in dai ba abin da Allah wato abin da Allah ya wajibta maka ne ga wajibi ka aje wajibi ka je kana abin da yake nafila ne ko abin da ba tilasta maka ba to Allah bai son wannan in ka yi wannan sai ka yi abin da ke dole a kanka yanzu min babin misali kai ne kai azumi azumin nafila ke ka je ka kwanta kaga azumin ka dai nafila ne ana kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar kana kwana da sunan azumi har akai yi sallah aka kare to kaga kai nafila azumin nafila ka je kai kwana ga abin da yake wajibi sallan wajibi ka bar wannan to bari wannan sallah babban kuskure ne zulubi ne abin da yake wajibi shine sallah shi kai sallah ko da ma azumi wanda yake wajibi ne in ka ji kiran sallah dole ka tashi ka je kai sallah saboda abin da Allah ya fi so shine abin da ya ce dole ka yi shi yasa idan Allah ce Allah ce a cikin wani hadisi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in babu wani abin da bawa na zai nemi kusanci da ni na ayyuka na ibada ahabba ilayya yafi soyuwa zuwa gare ni Allah ya ce yafi soyuwa zuwa gare sa mimma aftaratuhu alayhi sama da abin da Allah ya ce wajibi ne kai dole wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil sannan bayan haka kuma babu wani abinda wato wato na ba zai kushe ba Ya yataqarrabu ilayya yana neman kusanci zuwa gare ni bin nawafil da ayyuka na nafilfilu hatta uhibbahu har in so sa har in kaunace sa mana in kai abin da ke tilas ne dole ne a kanka Allah ya wajabta maka in kai ka gama dama wannan shine abin da fi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala in kuma kana so soyayyan Allah kana so Allah ya soka to shekai kai abin da ke nafilfilu ne Na fila a cikin komai na fila a cikin komai in sallah ne to kokari kana kula da wa'annan nafilu wanda su gabanin salloli wajibi da bayan da bayan su sannan kuma ga sallan dare in sallah ne fila ne kofan sana bude a kowane lokaci zaka kai sallar nafila saboda neman kaunar Allah neman yarda Allah subhanahu wataala kada ka je kana wasa da sallan farilla baka sallan farilla amma kana kan kokari kin sallan nafila bai da kyau haka kada ka je kana wasa da zakka ga zakka kirkiri gashi nan wajibi baka bayarwa amma kuma kana sadaka ba kai abin da Allah ya wajabta maka ba kuma ka je kana abin da ke nafila ne to abin da ake so kai wajibi sannan kuma ka zo kai nafila sannan nafila a cikin a cikin zakka sadaka na yau da kullum duk lokacin da Allah subhanahu wataala ya baka iko bayar itaimako fidda bayin Allah cikin kunci dole kai ne cikin damuwa za ka taimaka masa da kuri taimaka masa sannan azumi na nafilfilu suna nan ga litani da alhamis ga tasuwa da ashura ga ayyamul bi sannan kuma ga eh, salasu da ayyam fi kulli shahr kwana uku a kowane wata da duk sauran azumin da yake nafila nafila har inda ya kana son Allah subhanahu wataala ya soka wannan ayyuka bayan kai abin da ke wajibi akan ka sai ka zo kana arziki wato kana ayyuka na nafilfilu to wannan ayyuka na nafilfilu natijar su ne shine Allah subhanahu wataala zai soka wannan kana yin su bistimrar ko lokaci kana yin su babu yankewa saboda kaunan dacewa da yardan Allah subhanahu wataala da sonsa kai shi da kyakkyawan niyya ka saka zuciyarsa kai zuciyanka kai don Allah subhanahu wataala babu riya a ciki وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته الله كتوى idan na so wannan bawa ya yi ayyukan da ya kai har nusosa sannan shi nusosa fa idza ahbabtuhu idan na so wannan bawa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi zan kasance masa kunnin da yake jin magana da shi ko yake solara da shi wa basarahu alladhi yubsiru bihi da idanuwansa da yake kallo da su wa yadahu allati yabtishu biha da hannunsa da yake taba abubuwa ko yake kama abubuwa zan kasance masa wannan zan kasance masa rijila, allati yamshi biha da kafafuwansa da yake amfani da su wurin tafiya wa in sa'alani idan ya tambaye ni wani abu A a'taituhu zan basa wala in ista'adani in ya nemi tsari game da wani abu la u'idannahu zan kiyaye zan kiyaye masa ko zan tsare sa da abin da yake nema na abin da yake tsoro game da shi wannan shine natijan da idan mutum yayin Allah subhanahu wataala ya so sa zai samu za kasance annabi eh, Allah subhanahu wataala yake cewa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi zan kasance masa abin da yake solara da shi kunnayensa abin da ake nufi shine za ka ga wanda Allah subhanahu wataala ya so sa da wahala ka gansa yana solara abin da bai da kyau da wahala kan shi yana saurara abin da ke zunubi ne shine kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi zan kiyaye masa jinsa kunnayensa ta hanyar da ba zai saurari abin da Allah subhanahu wataala bai so ba kade kade hairai, sauraron ƙarya miyagun maganganu zage zage duk wani abin da ba mai kyau bane a saurara haramun ne a saurara to wanda ya samu dace wanda ya dace da kaunar Allah subhanahu wataala zaka samu wannan mutum yana kyaman sauraron wannan abu duk lokacin da ya ji wannan abu shi ga ya kyamaci wannan ya bar wurin gaba ɗaya bai su abin ya shiga cikin kunnensa saboda Allah subhanahu wataala na son sa ya kiyaye masa me ya kiyaye masa sauraron sa ya kiyaye masa kunnayensa bai saurara shi abin da Allah subhanahu wataala yake so wa'azi alqur'ani magana alkhairi da duk wani abin da Allah subhanahu wataala yake so shi ke shi ke saurara sannan wa basarahu alladhi yubsiru bihi zan kasance masa idanuwansa guda biyu wanda yake wanda yake kallo da su ma'ana ma'ana ba sai duki kalla idanuwansa guda biyu ba ya kalli abin da Allah bai so ya kalli abin da ke haramun ne ya kalli abin da Allah bai so ya kalli abin da a sharance an haramta masa ya kalli tunda Allah subhanahu wataala ya so sa zai kiyaye masa ganin sa. duk wani abin da zai kalla shi alkhairi ko da bisa kuskure ya kalli abin da ke shari ne da sauri zai kawo da kansa zai kau da ganinsa ya kau da idonsa ba zai sace kallo na biyu ba ba irin wannan mutane da ba ya je kan kuskure ya je ya kalli abin da bai da kyau ba lokacin zai gyara zama ya kalli da kyau ce an yi dama na ya ce al'ula laka ai an ce na farko ne to na farko ke ne shi ya kalli ya koshi da kyau ke ce to yanzu shine na farko shi kawo da kai a'a kana kallo kuskure kana kallo tayin kuskure sai kawo da kanka kana kallo kaga ba daidai ba bane shi kawo da kanka shikenan shine wa basarahu alladhi yubsiru bihi idanuwansa da yake kallo ba zai kalli shi abin da yake haramu wato abin da yake abin da yake Allah subhanahu wataala bai so shi da abin da yake halali ko abin da Allah ke so wa yadahu allati yabtishu biha Allah ce zan kasance masa hannayensa da yake wato kama abubuwa ko yake amfani da shi a wurin a wurin mu'amala ba zai taba abin da yake ba haramun ba haramun ne ba zai zalunci da hannunsa ba ba zai kwace da hannunsa ba ba zai duke wanda hannunsa ba shine wa yadahu allati yabtishu biha mana duk lokacin da kaga yayi amfani da hannunsa yayi amfani akan alkhairi sanan wa rijlahu allati yamshi biha zan kasance masa kafafuwansa eh, da yake tafiya da su ma'ana Allah subhanahu wataala zai kiyaye maka kafafuwanka ta hanyar da ba za ka yi amfani da su ba ka je inda yake haramun ka je inda yake Allah bai so ka je inda an haramta maka zuwa wurin nan to ya kasance a cikin kiyayewa Allah subhanahu wataala gaba daya bai sauraron sha alkhairi bai gani sha alkhairi bai magana sha alkhairi ba zai taba sha alkhairi ba sai dai kuma zai tafiya da hannunsa kuma da alkhairi eh kafafuwansa da alkhairi zai tafiya da kafafuwansa a wurin da yake alkhairi to ya shiga a cikin kariyan Allah subhanahu wataala saboda Allah na sunsa kenan Allah subhanahu wataala ya shiryar da shi a cikin al'amuransa gaba daya tafiyansa hannunsa jinsa ganinsa Allah ya shirya da su gaba daya ba zai amfani da su ba shi a cikin abin da ke yarda Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce wa in sa'alani idan ya roke ni wani abu na alkhairin duniya da lahira har inda ya ce Allah ba ni kaza a cikin abin da ke alkhairin duniya ne ko na lahira ne Allah ce a ataitu na basa ba wai zan basa ba yana tambaya gaba da an bashi an gama a wata ruwayar la'utiyannahu akwai lam wanda yake lamul qasam sannan kuma ga nunu tawkid lam wallahi tabbas zan bashi kenan babu wani shakka a cikin abinda abinda Allah subhanahu ya ce wannan kana magana gaba daya Allah na saurara kuma tabbas wallahi ya baka shine la utiyannahu sannan wa la in ista'adani idan yana tsoron wani abu ne ya roki Allah subhanahu Allah ya tsare sa da wannan abu Allah ce lahu i'izannahu wallahi tabbas zai shi na kiyashi akan akan abin da ke tsoro ba abin da zai sami shi na sharri tunda ya ce kiyaye wato ya nemi tsari gare ni san tsari shi shine lahu i'izannahu saboda me saboda ya kiyaye dokan Allah ya yi abin Allah ke so ya yi abin da zai ja mishi kauna Allah subhanahu wataala ya samu wannan daraja ya samu wannan mukami tunda Allah ya so sa an gama komai ya zama masoyin Allah sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai biya masa bukatansa bayan ya kiyaye masa gabansa ga fadawa da duk wani abin da ke ba mai kyau bane ba mala ma'ana azantuhu ma'anan wato fadin Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan hadisi al-qudsi azantuhu alamtuhu bi anni muharibun lahu na sanar da shi cewa ni zan yake sa wa qawluhu kuma fadin Allah subhanahu wa ta'ala ista'adani idan ya nemi tsari na ruya bilba'i, an yi riwayan wannan kalma kuma a watan wata riwaya aka ce wa inista'adha bi maimakon wala inista'adha watan eh, wala inista'adhani a wata riwaya aka ce wala inista'adha bi duka manansu daya mana idan ya nemi tsari na zan tsare shi akan duk wani abin da yake bai son sa ma da cewa an har ga shi Abu hurera an Nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi qala ya ce idza ahabba Allah ta'ala al-abda nada jibrila inna Allah ta'ala yuhibbu fulanan fa ahbibhu fa yuhibbuhu jibril fa yunadi fi ahli as-sama aw fa yunada afwan fi ahli as-sama inna Allah jibril fa yunadi fi ahli as-sama inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu wa yuhibbuhu ahli as-sama ثم يودع له القبول في الأرض متفق عليه ما لا cewa anhu har wayo an karbo daga Abu Huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sira da min sallallahu tabbata gari shi qala yace idza ahabba Allah ta'ala al-abda lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so bawa yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so bawa nada jibril sai kiran malaika jibril inna ta'ala yuhibbu fulanan ce da malaika jibril lalle ni Allah madaukakin sarki ina son wani wani dan wani a kira shi da sunansa fa ahbibuhu kai kuma jibril ka so shi Allah zai kira malaika jibril bayan ya so wani mutum ce ce ya jibrilu ni wani dan wani ina son sa kai kuma fa ahbibuhu kai ma ka so shi ya sai Allah ya so wani malaika jibril ya kisa babu duk wanda Allah ke son sa malaika jibril kuma na so sa sannan mala'ika jibril fa yuhibbuhu jibril shi ma mala'ika jibril shi kaunaci wannan mutum fa yunadi fi ahli sama shi mala'ika jibril shi kira ga waɗanda suke sama su ne mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma mala'ikun wa ma ya ya'lamu da rabbika illa hu babu wanda ya san adadinsu su shi shi Allah subhanahu wa ta'ala kadai mala'ika jibril zai kira a sararin samaniya mala'iku za su saurare sa shi ya ce musu inna Allah yuhibbu fulanan Allah na son wani dan wani fa hibbuhu ku kuma ku so sa fa yuhibbuhu ahlus sama anan malaiku da kuma suke sama za su so wannan mutum da Allah subhanahu wataala ya malaika jibril ya ya samu soyayyan Allah soyayyan malaiku sannan thumma yudau lahu alqabula fil ard shi Allah subhanahu ta'ala ya sanya masa karbuwa akan durun ƙasa. ma'ana Allah subhanahu ta'ala ya sake saukar da soyayyarsa a cikin zukatan bayi irin yadda Allah ke son sa malaika jibril ke son sa haka Allah subhanahu eh, wato sauran malaiku na son sa haka ne za a saukar da soyayyar wannan mutum a cikin a cikin zukatan bayi akan doron kasa zaga mutum na raye a cikin ku kowa na son sa abun ban sha'awa kowa na son sa abun man mamaki ya dace da soyayyar Allah subhanahu ta'ala haka ne mutum da Allah subhanahu ta'ala ke son sa to irin wayannan mutane su ne Allah ce in ka ƙi su ka shirya Allah zai yaƙe ka Allah subhanahu wataala ya samu dace da kaunansa da soyayyansa hadisin muttafaqun alai sana wa fi riwayatil muslim a wata riwaya na imam muslim qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da min Allah tabbata gare shi yace inna Allah ta'ala Allah subhanahu ta'ala idan idza idza ahabba 'abdan idan ya so wani bawa da a jibrila zai kira mala'ika jibril faƙala ce ce inni uhibbu fulanin fa ahbibuhu ni ina son wani kai ma ka sosa fa yuhibbuhu jibril sai mala'ika jibril ya sosa kuma yunadi fi sama'i sannan mala'ika jibril ya kira a cikin sama ya kira mala'iku kenan fa yaqulu shi ce da su inna allaha yuhibbu fulanin lalle Allah na son wani fa ahibbuhu ku kuma ku sosa fa yuhibbuhu ahlus sama duk mala'iku da ke sama za su so wannan mutum thumma yud'u lahu al fil ard sannan sha a sanya masa karbuwa a sanya soyayyen wannan mutum a cikin a cikin mutane akan doron kasa sannan hadisi bangare na biyu na hadisin wa idza abghada abdan haka ne kuma idan Allah subhanahu wataala ya ki wani mutum ya ki wani bawa da a jibril shi kira malaika jibril fa yaqulu shi ce ma jibril inni ubghidu fulanan ni ina kin wani fa abghidu kai kuma ka kisa Allah kiyaye fa abghidu kai maka kisa fa abghidu jibril shi malaka jibril ya ki wannan mutum thumma yunadi fi ahli sama shi malaka jibril ya sake kira a sararin samaniya inna Allah allaha yubghidu fulanan ya ce ma mutanen sama ku saurari da kyau wane Allah bai so sa Allah na kinsa fabghiduhu kuma ku kisa fa yubghiduhu ahlus sama shi mutane wato eh, yan sama su ne mala'iku su kuma su ki wannan mutum thumma tud'u lahu al-baghda fil ard shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sokar da kiyayyen wannan mutum a cikin zukatan mutane akan doron kasa Allah ya kiyaye ga mutum ko ina yake ba a sunsa ko me yayi ba a sunsa duk abin da yayi ba a sunsa ko ina yi yana kyamansa mutane suna mamaki ko ya ko shi me yayi ne ma mutane ba su sunsa Aa. ku je ku duba da kyau ke sa sun matu da wulahul bagda fil ard iri yanda wanda Allah subhanahu wataala ya sosa za a sa kan doron kasa haka ne wanda Allah ya kisa kuma za a kisa kan doron kasa tunda Allah bai son ka wa zai sosa wa zai soka babu wanda zai soka Allah ta'ala ya kiyaye akwai wanda Allah ke jarabta da irin wannan yayi ayi abdu abun ne zai yi ya dinga cewa na yi kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza kuma yana ga shi ya cancanci ya cancanci a sosa dole na a sosa saboda alkhairin da ya yi kuma a kisa yana mamaki Allah tsare mu da fushinsa wannan riwaya imam muslim ke hadisi na gaba wanda cewa na aisha radiyallahu anha an karbo daga na aisha Allah ya kara mata yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam munzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin ya aiki wani mutum akan wani akan abu da kace masariya sariya shine sune rundunan da suke tafiya a boye ko a cikin dare ba a sani ba kuma an ce sariya sune sojojin da sun adadin su ya kai sama da ɗari ɗari zuwa sama su ake cema sariya idan ba su kai haka ba ana ce musu bi'isa ko bi'is wato ƙasa da ɗari ke, duk sun kai ɗari takwas ake ce musu aljaishu lokacin ake batun jaish na annabi sallallahu alaihi wasallam yanda aisha take cewa ba sa rajulun ala sariyatin fa kana yaqra li ashabihi fi salatihim yana karanta ma sahabbai wato mutane suke tare da shi sahabbansa kenan ma'ana wanda suke tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa shine shugaban tafiya suna tafiya kuma shi ke ba su sallah dama a ka'ida a musulunci shugaba shi ke ba da sallah a ko'ina shugaba shi ne wanda ke ba da sallah a ko'ina idan gidanka kai ne shugaba ko kai ne mai gida in sallah ya yi in ya dace za ku sallah a gida ne to kai kai za ka shi ka ba da sallah idan kuna jama'a ne aka ce wani shi ne babbanmu ko shi ne shugabanmu shi ne zai ba da sallah haka ne ka'ida a cikin a cikin musulunci ko wannan shi abin da ya fi dacewa da sunna kuma da haka ne shugaba shi ke ba da sallah ko da ma karatunsa bai kai wani daga cikin wanda suke tafiya ba abin da ya haddace ƙasa da sama eh, wato ƙasa da abin da wani haddace a cikinsu a ga wani ya haddace kaso mai yawa a cikin alkur'ani amma shi ba shugaba ba ne wanda ke shugaba shi ne ya haddace wani abin da ke bai da yawa a cikin alkur'ani shi dai zai ba da sallah shi in dai ya ba da izini cewa ko ya ja ba ya ce wani ka ba da sallah wannan babu laifi ko da kai limamin ƙasa ne gaba daya in ka zo gidan wani in za ku sallah mai gidan shi zai ja sallah shi dan ya ce limam ko akramaka Allah bismillah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi kada wani ya wala ya umanna rajula rajulu rajula fi baiti au kama qala sallallahu alaihi wasallam mana duk wani shugaba ya je gidan wani ziyara ko gida ne ko majalisinsa ne ko masallacinsa ne ko wani abin da ya kama da haka kada ya shiga gaba ya bada sallah shi mai wannan gida shi wannan shugaba ko wannan limami shi zai bada sallah shi dai in mai shi ya ja da baya ya bada izini cewa bada sallah sannan Aisha take cewa fa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihi ya kasance idan zai ka zai ba su sallah yaqra fi salatihim eh, yani fa yana cika karatun da yake a cikin sallah bi qul huwallahu ahad da qul huwallahu ahad mana in ya karanta fatiha misali afwan ya karanta fatiha ya kare sannan ya dauko misalin sabbih isma rabbikal a'la ya gama sofa ibrahim wa musa kafin ya je rukuyi shi ce qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad shi ya je rukuyi in an taso raka na biyu in ya karanta misalin wadduha wal layli idha saja har zuwa karshe wala sofa yutika rabbuka eh, eh, eh, menene fa amma bi wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith ce kara kulhu wallahu ahad allahu samad sannan ya je ruku shine fa yakhtim bi kulhu wallahu ahad aisha take cewa yaqra li ashabihi fi salatihi yana karanta ma sa a cikin sallansu fa yakhtim bi kulhu wallahu shi cika da kulhu wallahu ahad falamma raja'u yayin da suka dawo a wurin annabi alaihi salatu wassalam zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka ambata ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan lamari ma'ana dai kamar da yazo a cikin wata wata riwaya sun yi gaddama da shi ba su amince da wannan tsari ko wannan salo da fito da shi a cikin ba da sallah ba ta yaya za ka ranta sura sannan ka kare kuma kawo kata karamin sura ka ka cika da suka zo suka ambata ma annabi alaihi salatu wassalam fa qala sha nabi ce saluhu li ayi shay'in yasna'u dhalik ku tambaye shi me yasa yake wannan kaga wannan shine idan ka muku labari fata bayyanu ko fata sabbatu ba kawai idan zan ce muka wani yayi kaza shi kai ka hukunci a wannan shi abin da hadisi ke koyar da mu an kawo muka labarin wani time shi ka kira mi shi ko ku je ku tambaye shi me yasa yake kaza a dalilin me yasa yake kaza kawai ya kare wala yana da wani uzuri yana da wani magana ya shiga cikin wani hali ne wacce kila ku ba ku sani ba idan zai bayani an ah, ai ga halin da na shiga ciki shi yasa ne kaza kaga shi kowa ya samu yalwa a cikin kirjinsa a cikin zuciyarsa kullin da da aka samu a cikin shi walwal to mu kuma yanzu ana kawo magana mutum shi ke na mu duke hukunci mu yanke hukunci mu yi magana da muke so ya gare muna ganin me shi shan daga kai shi yayi kaza jiya ko shi ya shi ambata kaza jiya a wannan shi ne abin da ya fi dacewa a cikin musulunci kuma gaskiya tsakani da Allah akwai wasu bayan Allah suna da wannan kuma da yawa daga cikin bayan Allah ba su da wannan da cin an ce wane ya yi kaza sha yanka mishi hukunci a wannan shi ne amfanin karatu annabi sallallahu alaihi wasallam ce saluhu li ayyi shay'in yasna'u ku tambaye shi me yasa yake wannan musamman a cikin lamarin addini in kun ga mutum yayi wani abu a ka ku yanke mishi hukunci kila yana da dalilin yinsa menene dalilinka ai na yi saboda na dogara da dalili kaza a wuri kaza yana cikin littafi kaza littafin wani kaza sai a ja duba dalilin in hadisi ne shi kenan na a bincike hadisi ne wanda ke sahihi eh sahihi sha yi aiki da shi hadisi ne wanda ke da'ifi ce a ah, ka dogara da abin da ke hadisi da'ifi ke sa ka janye gashi gashi gashi gashi shi kenan kawai magana ya kare yau da yawa da muke wato matsaloli da yawa da muke fadawa a ciki wallahi rashin neman bayani game da dan uwaye mu ne shi sa muke fadawa cikin wannan wannan kunci da mun ji wani ya yi kaza shi mu yanka hukunci amma in za mu ba shi dama ya yi bayanin dalilin da ya sa ya kaza shi mu samu masan mafita in dalilin na gaskiya na alhamdulillah ya kara mun ilimi shi mu in kuma ba na gaskiya ba ne, yanzu mu mun amfana da shi ya waye masa da kai ya san cewa ba daidai da shi daina in mun yanka hukunci mun ba wannan mutum karfi ne ya zarce ya ci gaba da wato ya ci gaba da abin da yake yi saboda shaidan zai fura shi a ah, tunda sun ce kaza shi kenan ka ci gaba da yi mu ga wanda zai zo ya hana ka ku yanka hukunci ku ba ku wayar da shi ba ku ba ku sani ba ku ma bai sani ba kowa ci gaba a cikin fata saruhu da ayi shayin ya suna zalik ku tambaye shi me yasa yake wannan wallahi a cikin matsalolin mu da yawa inda muna wannan wallahi da yawa ban fada wa cikin kuskure wato kusakurai da yawa da muke yi matsaloli da yawa da ban fada wa a ciki rashin tambayar dan uwanka me yasa kai kaza rashin neman dalili me yasa kai kaza rashin neman bayani game da wani abun da mutum ya aikata shi sa wannan kuskure ne samu karfin zuciya ka nemi shi ka nemi bayani a wurinsa wallahi ya fi maka ka yanka hukunci a kansa don in ka je ka samu karfin zuciya karfin hali ka tambaye shi wani na ji an ce kai kaza eh to ni gaskiya da na ya ɗaure mini kai shi sa ce a bari zan tambaye ka ban sani ba ko kana da wani dalili ne ko lafiya na san dai a matsayin ka ne baka abu kaza dai baka da dalili to ni ba ban sani ba shi yasa nace in zo ka sanar da ni abinda kake da shi na ilimi zai samu yalwa a cikin kirjinsa zai maka bayani kuma ya san lalle kai masoyinsa ne ina tuna wani lokaci ni da baban bala hanza mun je wani wuri game da wani rabon gado da aka yi san kasi ne a nan kusa shi babban ɗaya da ke cikin yaran shi rabon bai mishi ba kuma wanda ya raba gado shahararre ne a cikin raba gado ƙwararre ne a cikin rabon gado balma banda san kasi har a cikin gana ana kiransa idan an samu matsatsi a cikin raba gado ana kiransa ya zo ya samu su mafita a ciki wannan bawan Allah hankalin shi ya tashi da ya samu kansa a cikin wannan hali wannan wannan wato matashi da ya sa gaba akan cewa abin da ya bai amince da shi ba muna zuwa shi muka zauna kai gaisuwa kai hamdala kai kaza kaza ka kare da na shi magana nake cewa to mun mun fito da fango saboda karin ilimi wannan bawan Allah shi dai muka sani anan game da rabon gado muna da labarin sa ya kore a cikin lamarin daga nan har gane ana kiransa mun je an yi raba gado akan ayan Allah akan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya ce ba daidai bane bai yadda ba shi yasa muka zo mu gani ba kai muna bayanin abin da ba daidai bane mu ma mu karu da ilimi ce mu kuma. wallahi bai ce abin da aka yi ba daidai bane wallahi bai inkarin abin da aka ce amfani da aka yi da alqur'ani rabon wani yana cikin alqur'ani ba wani abin da zaka girgiro a cikin gado rabon wani yana cikin alkur'ani in na mace ne ga rabota in namiji ne ga rabota Ina ko iyaye ga rabon su kowa na da rabon shi to kai an yi an kare saboda son zuciya rabon shi da ya samu bai jiran cewa zai samu irin wannan rabo yana ga cewa ya kamata ya samu abin da ya fi haka sai samu gare bayani a shi bai ce kaza ba saboda abu kaza da aka sai da shi nan shi bai yadda da abin nan da ya kamata ce miliyon kaza da aka sayar nan ya kamata ce miliyon ya fi kaza ya fi haka nan misali an ce miliyon goma ya kamata ce ya kai miliyon ashirin sun ce bawan Allah ka saurari ma ko miliyon ɗari aka sayar abun nan rabonka nan shine rabonka saboda in an sayar miliyon goma yanzu cikin miliyon goma na kai rabonka ne misali miliyon guda da rabi a ga matsayinka namiji kowane namiji yana da miliyon guda da rabi na mace kuma tana da ƙasa da haka ko tana da rabi abu da kake da shi in an sayar jakka miliyan ashirin kai naka ya zama miliyan uku mata kuma mace kuma mai miliyan wanda take ƙasa da kai ita mata ya ƙaru in miliyan biyu ne naka ita guda in an sayar miliyan ashirin kana da miliyan fudu ita ma tana da miliyan biyu in miliyan talatin ne kana da miliyan uku da tana da miliyan ɗaya da rabi na ta kai miliyan haka ne rabon ko kana so a sa miliyar in an sayar haka ne haka ne shi ya shuru shirin da da shi ya san lamar amma da an ce da rikici a ba kai ba an ce Allah ya cika an ce kakiya kai kafuri ne kai fasiki ne kai kaza kaza ne ya saurare mu wani zai saurare mu ba amma da ka ce mun zai da man dalili ka ce abin da aka yi don Allah ba daidai bane menene dalilin ka ko ba mu ƙara mana ilimi sai sanyi to irin wannan shi ya kamata mu kasance ya kasance tsakanin mu annabi sallallahu alaihi wasallam ce saluhu li ayyi shay'in yasna'u dhalik fasaluhu shi suka tambaye sa fa qala shi li'annaha sifatur rahmani saboda ita kul wallahu surun siffan ubangijin rahama ne siffan Allah ne don ka kama cikin kul wallahu ahad ahad ka ce shi Allah kadai shi shi kadai ne ahad ba ma wahid ba don ahad in ka ce wahid daya akwai sani akwai salis akwai rabiu akwai khamisu mana wahidu na da na biyu amma ka ce ahad babu na biyunsa guda ɗaya tal wanda bai da na biyu shi ne ahad kaga sifa ne na Allah subhanahu ta'ala kuma ne Allah guda ɗaya tal wanda bai da bai da abokin tarayya babu na biyunsa Allahu samad sifa na biyu ne as-samadu wanda Allah subhanahu ta'ala ke fuskantarsa saboda duk wani bukatu da suke da shi duk wani bukata da muke da shi yanzu Allah ne akan Allah muke dogoro mu gwada masa ya Allah gashi gashi gashi gashi lam yalid wa lam yulad daga cikin sifa Allah bai haifu ba sannan kuma shi Allah ba haife sa ba ba an haife sa ba ne kuma bai da da sifa ne na Allah subhanahu wataala walam yakun lahu kufuwan ahad babu wani mataimaki kusa da shi babu wani ke taimakan sa a cikin mulkin sa a cikin wato iko sa a cikin komai yace wannan sifa wato wannan aya ko afwan wannan sura sifa ne na Ar-Rahman ubangiji rahama shine Allah subhanahu wataala sai yace fa ana uhibbu an aqra biha shi yasa ni nake so in karanta kul wallahu ko lokaci saboda ya kunshi siffan Allah subhanahu wata'ala fa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah tsira da mutum Allah tabbata garshe ce akhbiruhu ku bashi labari anna Allah ta'ala yuhibbuhu irin yanda yake so wannan sura saboda ta kunshi siffofin ubangiji rahma ku bashi labarin Allah na son shi kaga da ka tambaye sa ya ba bada uzurinsa ya yi bayaninsa kaga an samu mafita ashe abu ne mai kyau Allah subhanahu wataala annabi ce a gwada masa tunda kana so Allah Allah kuma na son ka yuhibbuhum wa yuhibbunahu tunda kana son Allah Allah na son ka to wannan shi yasa babu laifi idan mutum ya karanta kamar da maluma suke cewa idan ya zo a cikin sallah ya karanta sura da zai karanta ko ayoyi da zai karanta in ya gama ya ƙara kulhu wallahu ahad Allahu samad har zuwa ƙarshe sannan ya rukuyi wannan sura kadai ban da wata sura daban kada yanzu ni da kai mu hango wata sura mu ce to mu ma mu hango wata sura mun karanta ayoyi ko wata sura a cikin sallah in mun gama za mu karanta wannan sura sannan mu je mu yi koyi babu babu wannan wannan kofa babu da take ba saboda zamanin annabi alaihi salatu wasalam zamanin wahayi ne annabi kuma ya tabbatar masa da karanta kul wallahu karshen sallah babu lishi wato bayan sura babu lishi to ni da kai babu wanda ya tabbatar mu da wannan to kai man karanta kul wallahu babu laifi amma banda kul wallahu ba baka da makaranta wani abu wannan shine addinin musulunci ka ce kowa ya zabi abin da yake so ya karanta kuma ya zama wani kirkire kirkire da bid'a a cikin a cikin addini babu wannan Allah ta'ala ya samu dace to shi yasa wannan ya dace mu karanta kul wallahu ahad Allahu samad bayan mun karanta wannan yake tuna mini a lokacin da muke jami'a muna sallar isha sai ga wani bawon Allah ɗaya daga cikin limamin da suke ba mu sallah kuma lokacin lokacin zafi ne lokacin zafi ne amma duk wanda suka yi Nijar sun san irin zafin da ake wurin hatta lisha ba ku samu sanyi sannan lisha muna zo ne masalaci banda masalaci an yi wato masalaci waje da haka wanda babu rufa a fili haka wanda za a dan samun iska saboda marance in za a yi sallan magarba da lisha ko asuba ke da ji suratul suratul fajr da sautin abdul basit kun san sautu abdul basit ko dama kun san karatun shi rahim. sai shuru wal fajr shuru can walayalin ashir can والشفع والوتر cikin sallah fa wannan karatu ya yi malam an dade ana tsaye <laughs> an dade ana tsaye shaidai wannan ya kama ga mutane sun yi kube sun yi zufa safi na damun mutane yanzu ana tsammanin ya kai ƙarshen sura maimakon ya rukuyi shi fara bismillah ya fara kulhu wannan sura ƙulwallawa ya ja ya ja ya ja ya ja ya gama ya taso raka na biyu ce kuma kuma waccan sama ya doko sura mai tsawo haka yi, haka yi yayi malam mun gaji sallar sha. ya kare ana duba zai rubuce kuma ka kul wallahu malam ana gama sallar salamu alaikum warahmatullahi fauda fauda aka ta malam zikirin ma aka fara hawan liman da fada da fada wani muna tafiya za mu gida ce to ma Allah sallafa muka yi irin tsakalanin da ake ce ma Allah sallafa muka yi kuma ayan Qur'ani wani ba abin da ya dame ni ka gaba karatu irin kuyi mana me yasa ku wallahi kuma <laughs> Allah ta'ala samu dace za mu tsaya ne insha Allah sai kuma sabon satin Allah ya kai mu dare da lafiya mu ci gaba da mu. inda muka fara ya dace daidai Allah subhanahu wataala ya samu tare a cikin ladan inda muka kuskure ubangiji tabaraka wa ta'ala ya muna gafara wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah